بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى sake haduwa a wannan gidan TV na Jakada a wannan rana wacce ita ce ranar sha biyar ga watan Ramadan shekara ta ɗaya? wanda ya daidai da takwas ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin, mun taru domin mu ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha ɗaya a cikin izon ƙarshe a cikin suratul fajr karamakallah ina muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب نعم. إن ربك إن ربك لبالمرصاد الله سبحانه وتعالى يا بام كسر waɗannan kafirai da suka saba masa tun daga samudawa har zuwa adawa har zuwa har zuwa har zuwa mutanen fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa sabba alaihim rabbuka sawta azab sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da azaba daga sama saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halakar da su kuma domin kasancewa ba iya su halakar za ta tsaya ba Allah yake cewa inna rabba kalabil mirsad ubangijinka yana nan a madakata ana duk mutumin da ya irin wannan kafircin to shi ma zai haɗu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan yana daga cikin manya-manyan fa'idojin da suka sa ake faɗan iskoshi a cikin shi shine domin ya zamanto a ɗau ibra ya zamanto waɗanda suka zo daga baya su ɗau ibra da abin da ya faru da na bayansu a suratul baƙara Allah yana cewa faji allaha na kalan lima na yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin lokacin da ya bayanin waɗanda ya mayar da su barrai da kuma alhanzar sai yake cewa sai muka sanya yin hakan ya zama lura ga waɗanda suke kafin su da kuma waɗanda suka zo a bayansu saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana yawan kawo a kissoshi a cikin alkur'ani domin waɗanda suka yi imani a su gane cewa lallai duk wanda ya imani da Allah to yana da makoma mai kyau kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul hud tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta walaƙa qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil wannan bayanan da muke maka yana daga cikin labarai na gaibu kai da mutanenka duk ba ku san wannan ba kafin mu ba ku labari saboda haka ka yi haƙuri innal aqibata lil muttaqin tabbas kyakkyawan makoma tana ga waɗanda suka yi imani saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin alƙur'ani yana umartar mutane da su dinga wucewa ta guraren da aka hallakar da wasu domin ya zama musu ibra Allah subhanahu wa ta'ala a suratul safat yana cewa wa inna lutan laminal mursali tabbas annabi lut yana daga cikin mursalai sai yake cewa iznajjaynahu wa a jima'i. ka ambata lokacin da muka tseratar da shi da shi da iyalansa duka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa ajuzan fil ghabirin sai matarsa ita tana cikin waɗanda suka hallaka sai Allah yake gaya wa Quraysha ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihi wa bil layli afala taqilun kukan wuce ma ta kuraren da aka hallakar da su kuna wucewa da safe kuna kuma wucewa da daddare ba za ku hankalta ba a suratu muhammad allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara allahu alaihim kafiri na amsaluha ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba su ga yadda Allah ya da waɗanda suka zo gabanin su Allah ya yi raga-raga da su walil kafiri na amsaluha duk waɗanda suka yi kafirci irin wannan to za su sami irin kwatankwacin irin wannan azaba saboda haka in mutum yana zalunci idan ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale shi to ba yana kyale shi bane saboda ya bar shi haka kawai a'a Allah yana iya yi wa mutum talala mai kamar take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi inna allaha la yumli zalim, hatta idza akhazahu lam yuflitu Allah yana yin talala ne kamar take ga azzalimi ta yadda duk lokacin da ya kama shi to ba zai taba kurcewa ba saboda haka inna rabbaka ladil mirsad wannan ba karamar aya ba ce aya ce mai girma wacce ya kamata mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma dinga tuna abin da zai je ya dawo idan ya saba masa na'am فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amma shi ɗan adam idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi ya karrama shi ya bashi dukiya ko kuma mulki to sai ya dinga cewa ubangiji na ya karrama ni idan kuma subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi faqadar alaihi rizqahu ya kuntata masa arzikinsa fa ya kula rabbi ahanan sai ya dinga cewa ubangiji na ya wulakanta ni a cikin waɗannan ayoyin za mu fahimci cewa da wadata da kuma talauci dukkan su jarrabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan Allah ya baka kuɗi ko ya baka mulki ya jarraba ka ne haka nan kuma idan ya baka ya baka a talaka nan ma ya jarraba ka ne dukkan gaba ɗaya guda biyun jarrabawa ne kuma duk lokacin da mutum ya zamanto ya samu matsala wajen cin wannan jarrabawar zai zamanto ya samu matsala a lokacin da umar bin abdulaziz ɗaya daga cikin halifofi masu adalci wanda bayan halifofi guda hudu ba a yi halifa mai adalci shi ba lokacin da ya samu mulki ya zama eh, halifan musulmai a shekara ta tara sai ya kira wasu daga cikin manya-manyan tabi'ai yake cewa inni qadibtuli tufa shiru alayya tabbas an jarrabe ni ku bani shawara saboda haka ɗaya daga cikinsu su yace masa mutanen da kake mulka iri uku ne akwai wanda ka girma akwai wanda ya girme ka akwai wanda kuke daidai saboda haka wanda ya girme ka ka zama da shi a matsayin babanka wanda ka girma ka zama da shi a matsayin ɗanka wanda kuma kuke daidai da shi ka zama da shi a matsayin ɗan uwanka saboda haka ka girmama babanka ka kimanta ɗan uwanka ka kuma ji tausayin ɗanka ɗayan kuma ya ce masa ka azumci duniya wal yakun isfaraka indal maut kar ya zamanto cewa kayi buɗe baki sai idan ka mutu ala kulli hal rayuwa da kake gani duka da kuɗi da komai da komai jarabawa ce shi yasa kamar yadda suke faɗa a kisa akwai lokacin da ya zamanto cewa a wani lokaci za a yi sallar juma'a sai ya zamanto cewa limamin bai samu damar zuwa ba saboda haka sai wani mahaukaci ya ɗaga hannu ya ce a ba shi dama zai yi hudu ba wasu suka ce a bashi wasu kuma suka ce a haka a bashi ya hudu ba a ƙarshe dai waɗanda suka ce a bashi ya hudu ba suka farin jayi saboda haka mahaukacin nan ya tashi ya yi hudu basa mai fa'ida wacce ba ta wuce layi uku ba yake cewa alhamdulillahi lalazi khalaqakum min isnai waj'alakum alhamdulillahi lalazi khalaqakum min isnai waj'alakum qismai ja'ala minkum agniya liyashkuru waj'ala minkum fuqara liyasfiru falal agniya shakaru walal fuqara sabaru la'anakumullahu jami'an wa qumu ila salati yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce ku daga abubuwa guda biyu annabi Adam da kuma Hawwa kaga wannan akan saiti yake kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha saboda haka na biyu yace Allah sai ya raba ku gida biyu da ya raba ku gida biyu sai ya sanya a cikin ku ya zamanto akwai masu kuɗi wanda ya sanya masu kuɗi ne domin su gode masa a cikinku kuma ya sanya talakawa su kuma domin su yi haƙuri da talaucinsu to amma sai aka samu matsala su masu kuɗi ba su gode wa Allah ba za ga mutane da yawa idan suka samu kuɗi sai su dinga ganin waɗanda ba su kuɗi ba a matsayin banzaye ko ba su san abin da suke yi ba ko kuma idan ya boko ya samu aikin gwamnati babba sai ya dinga ganin waɗanda ba su yi karatun boko ba sun yi karatun muhammadiya a matsayin waɗanda ba su fahimci rayuwa ba saboda haka ya ce su kuma talakawan ba su yi haƙuri ba saboda ku duka Allah ya la'ance ku Allah ya tsine muku ku tashi mi sallah kaga idan ka kalla za ga cewa kusan duk lafazuzzukan da ya faɗa akan saiti yake idan ka cire jumlar ƙarshe wacce ya ala'anci gaba ɗaya mutanen da suke gurin ala kulli hal akwai hikima mai yawan gaske wacce ta sanya Allah maɗaukakin sarki ya sanya talakawa da kuma masu kuɗi a cikin al'umma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul zuhruf yake cewa ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu aqamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. ba su suke raba rahamar ubangijinka ba mu ne muke raba rahamar ubangijinka mu ne muka sanya wasu suka zama suna sama da wasu a rayuwa me dalili yadda fi zaba abubuwan ba ba'azan su kuyya ba don wani abu illa saboda sashi ya dinga yi wa sashi ɓadau yanzu idan ka kalli rayuwar duniya da kyau za ka ga cewa duka ɓangarorin suna yi wa juna hidima saboda haka yanzu talaka yana yi wa mai kuɗi hidima saboda yanzu in babu talaka wannan ginin ma ba za a same shi ba na tabbatar waɗanda suka nika bulo aka yi ginin gidan nan talakawa ne mai kuɗi ba zai yi wannan aikin ba idan kuma ka dawo irin styles ɗin nan da aka sa da gilasan nan da aka sa su kuma za ka sa masu kuɗi ne suka shigo da su daga waje ko kuma suka shigo da sinadarin da za a yi shi daga waje saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya rayuwar masu kuɗi da talakawa ya sanya ne domin a ji daɗi inda duk talakawa ne ba za a ji daɗi ba hakanan inda duka masu kuɗi ne nan ma ba za a ji daɗi ba a mulki shi ma jarrabawa ne mutane da yawa idan suka samu mulki ana musu murna suna ganin kuma wata karramawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma a hakikaninsa azaba ce da kuma fitina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya abdurrahman bin samura la tas'al imara fa innaka in utitaha am mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha yake cewa ya kai abdurrahman dan samura kada ka taɓa roƙon shugabanci saboda idan aka baka shugabanci bayan ka roƙa to za a baka da shi idan kuma ba kai ne ka roƙa ba to Allah zai taimake ka a kai annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin yana cewa suna alal imara wa satakunu nadama fa ni'matil murbi'a wa bi'satil fatima tabbas za ku yi kwaɗayin shugabanci amma duk mutumin da ya shugabanci sai ya yi nadama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa ni'matil murbi'a madalla da abin da za a samu na daɗi a shugabanci amma abin da zai biyo baya ya munana saboda haka shi yasa magabata na kwarai sun kasance ba su ɗauki shugabanci a matsayin karramawa ba sun kasance suna gudun shi abu hanifa wanda shine masanin fikihu mai makaranta ta farko a cikin makarantu manya guda hudu da muke da su a musulunci akwai lokacin da a aka zo za a sanya shi alƙalanci a zamanin daula abbasiya sai ce da ibn hubaira ni ba zan iya alƙalanci ba kai matsayin da zan yi alƙalanci ba sai ibn hubaira ya ce masa ƙarya kake sai abu hanifa ya ce masa kara ba gaddama ya ce kaga ko dai ya zama abin da na faɗa na cewa ban kai matsayin ne alƙalanci ba ko ya zama na faɗi gaskiya to kaga ya kamata a kyale ni ko kuma ya zama zamanto ƙarya nake kaga alƙali bai kamata ya zama makaryaci ba ala kulli hal sun kasance suna nisantar shugabanci saboda ba su ɗauke shi a matsayin karramawa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ju'ila qadiyan fa ka'anna ma zubiha bi ghairi sikki duk mutumin da aka sanya shi a matsayin alƙali to kamar an yanka shi ba da wuka bane saboda yankan da aka yi da wuƙa da wuri yake yanka abu ya mutu amma idan aka sa ma dutse a wuya ko aka sa wa dabba dutse to za ta daɗe tana shan wahala a haka na annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa latamurranna alal qabil adil yawmal qiyama sa'atun yanna annahu lam yaqti bayna sunaini fi tamratin qab akwai wata sa'a da za ta wucewa shugaba ko alkali wanda ya adalci ranar alƙiyama wanda zai yi fatan ina ma da bai taɓa yi wa mutane hukunci ko da a cikin dabino ba yana da tsananin mahimmanci mutum ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi yi yadda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye ka gode masa Allah yana cewa a cikin suratul shura walau ba Allahu rizqa ibadi ya laba fil inda Allah ya yalwata arziki ga mutane to da sun yi zalunci akwai hadisin da wasu malaman tafsirin suke kawowa a daidai wannan ayar duk da wasu malaman sun raunana shi amma kamar sa'adi ya kawo wannan hadisin wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin bayina akwai wanda inda zan azurta shi akwai a cikin bayina akwai wanda inda zan azurta shi to zai zama mutumin banza saboda kamar sulha shine a bar shi a talakan shi a cikin bayina kuma akwai wanda inda zan zama da shi talaka shi kuma ɗan iska zai zama saboda haka shi kuma maslaha shi ne Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da haka hikima ce a gaskiyar lamari akwai abubuwa da yawa waɗanda za su taimaka wa mutum ya zamanto ya samu wadatar zuci na godiya ga Allah subhanahu wata'ala a kowanne irin matsayi Allah maɗaukakin sarki ajiye shi kowanne irin matsayi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka akwai abubuwan da zaka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko shine mutum ya dinga karanta tarihin magabata na gari idan kana karanta tarihin magabata na gari zaka iya cewa mu yanzu kwata-kwata babu ma talaka a cikinmu kwata-kwata kana iya cewa duk cikinmu ba talaka saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka rawaito musamman ahlus suffa waɗanda suke zaune a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai sukan wani ba su ci abinci ba wani lokacin sai dai annabi sallallahu ya zo da dabino ɗaiɗai ya raba musu wanda kuma wannan shine dalilin da ya sa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya doka cewa idan yana sallah idan ya ɗago daga ruku'u to kan mata su ɗago daga ruku'u sai maza sun gama miƙewa gaba ɗaya saboda a cikin sahabbai akwai waɗanda suka mallaki tufa ɗaya kawai kuma tufan ita ma ya gayya saboda haka ana sallah a masallacin annabi sallam ne maza suna bayan maza suna gaba mata suna baya saboda haka akwai waɗanda suke da yagaggun kaya shi yasa jabir akwai lokacin da ya zo ya yi sallah da tufa ɗaya mana ya ɗaura tufa ɗaya ba komai a kafaɗan shi sai wani ya mai magana ya ce masa ya aka yi jabir kai tsalla ba karfa kanka ba sai ce masa ina ma fa'altu zalika li yarani ahmaqun misluk yace dama na haka ne dan wawaye irin ka su gani ce wa ya ce maka a zamanin annabi amma akwai mutum nawa ne suke ma da tufa guda biyu saboda ga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da sahabbansa suka kawo masa ƙara cewa yunwa ta dame su kuma hatta kai saboda yunwa suna ɗaura a dutse a cikin saboda yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya buɗa musu cikinsa kawai sai suka ga shi dutse na biyu ya ɗaura a cikin mu nan ko kakannin mu ma ba taɓa ganin wanda saboda yunwa ya ɗaura dutse a cikin shi ba saboda haka na Aisha take cewa da Urwatu bin Zubair yabina ukhti in kunna lananzuru hilala ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أشهر في شهرين وما أقيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا تتشي متى يا كي mukan yi watanni biyu ba a girka tukunya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya baƙo. ya zo ya aika gidajen matansa guda tara ko akwai wasu take da abin da za a ba wa bakon nan amma duka matansa guda tara kowace kawai ruwa aka mallaka a gida ruwan sha amma ba abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shela a masallaci ya ce wane ne zai iya ɗaukar baƙona sai wani mutum ya ce zai ɗauki baƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ya tafi da shi gida yana zuwa gida ya tambayi matarsa sai ce to ga fa yadda ake ciki ta ce to lamari a gidan nan kwata-kwata babu abin da ya rage na abinci sai abin da za a ba wa yara sai ce mata to yanzu yadda za a yi yaran ki lallaɓe su ci bacci mu kuma abincin ki ɗauko shi ki ajiye mu a tsakiya ki ajiye shi a tsakiyar mu da ni da ke da baƙon idan muka yi kamar za mu fara cin abincin nan zan kashe fitilla saboda in baƙon ya ga ba ma ci ba zai ci ba in kuma muka ci tare da shi ba zai ishe mu ba saboda haka haka aka yi ana kawo abincin da yake an yi auren fi sabilin layi ya kashe fitila in yanzu ne ba wata mace da za ta yi da irin wannan tsara. mala abdullahi ban san ko irin matan ko ba ka gani a ban sani ba ko irin na dani ta ɗau abincin yara ba ta ba ku haƙura ku duka kamar yadda ya zo a hadisi fa ba ta tsawuyayi suka kwana ba su komai ba shi kuma baƙon ne ya ci abinci ya ƙoshi tun da a duhu ne saboda haka washe gari da suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce masa laqad dhahika Allahu bi sani'ikum bi dhayfikum al-bariha Allah ya yi dariya yadda kuka yi da bakon ku na jiya a wata ruwaya kuma laqad ajiballah mana Allah ya yi mamakin yadda kuka yi da bakon ku na jiya daga cikin abubuwan da za su samo wa mutum wadatar zuci idan Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe shi da talauci ba zai damu ba shine a mutum ya dinga tuna cewa a shi kanshi mai kuɗi abin da yake amfanuwa daga cikin kuɗinsa ba su da yawa yanzu mutumin da za a ce maka ya mallaki gida ɗari a gida nawa zai kwana ɗaya a ɗaki nawa a gado nawa to kaga yanzu kenan yawancin kuɗin da za a ce mutane sun mallaka suna ne kawai kuɗin magada ne suna ne saboda haka ji an ce ya mallaki biliyan ɗari bilget yana da dala biliyan kaza da aikin banza ne Hanyar ya mutu ba zai kashe dala biliyan ɗaya ba so kaga rago suna ne kawai rago kawai suna ne saboda kamar yadda za ka ci abinci a filet ɗaya shi ma haka in ya ci sama da haka to za a kai shi asibiti a daga ciki shine mutum ya dinga tuna cewa a ita kanta wadata bala'i ce rana alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuksiruna humul muqilluna yawmal qiyama masu kuɗi a duniya su ne talakawa rana alkiyama illa man ƙala hakaza wa hakaza sai wanda ya baye haka yi haka yi haka sannan daga cikin abubuwa waɗanda za su taimaka maka idan ka zama talaka ka gane cewa ba wulaƙanci ba ne ba za ka ce rabbi a hanan ba shine ka dinga tuna cewa kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya masa bajet yana cikin mahaifiyarsa saboda haka kowa iya arzikinsa ba zai taɓa wuce shi ba kamar yadda annabi ya gaya Abdullahi dan Abbas a cikin hadisi na goma sha tara a nawawi yake cewa da shi ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai wannan yaro zan koyar da kai wasu kalmomi daga ciki yake ce maka wa ma asabaka lam yakul yukhti'aka wa ma akhtaka lam yakul yusibaka duk abin da ya kuskure ma dama ba zai same ka ba duk abin da ya same ka dama Allah ya rubuta ba zai kuskure ma ba inna ruhal qudus qad nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha mala'ika jibrilu yayi busa a cikin raina cewa ba wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta saboda ko ka nemi arzikinka ta halal ko ka nema ta haram to ba ka wuce iya abin da aka rubuta maka ba shi sa wani hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa fattaqullaha wa ajiye fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema saboda haka shi sa ga hausawa take da karin magana na hikima suke cewa zafin nema baya kawo samu ta ga wani ya ƙware a neman kuɗi tun kan haife ka yake neman kuɗi amma sai Allah ya taso da kai a shekara biyu sai ka wuce shi to saboda shi Allah bai rubuta mai da yawa ba saboda haka duk lokacin da mutum ya zauna ya yi wannan tunanin rabon kwaɗo baya hawa sama to mutum zai samu sauki sosai a rayuwar shi akwai wani malami da ya koyar da mu tafsiri a madina a lokacin muna level 2 2003 2004 yake ce mana yana da wani ankul duk abin da ya rasa kawai zai ce mako ce malana daga nan ya manta da abu in ya rasa abu kawai zai ce mako ce malana mana lokacin da aka yi rabu alawul mafus ba a raba da mu ba saboda haka daga nan ya manta yanzu da a ce mutum zai haddace wannan kalmomin guda biyu ma kusi malana afuwan kalmomi uku ya haddace su laifu da ƙyar hawan jini kawai ka je neman aiki ka rasa ka je kasuwa ba kai ciniki ba aka kore ka daga wajen aiki ka samu matsaloli kawai ma kusi malana ba a raba da mu ba ka huta almugamisi ɗaya daga cikin limaman uba ya ba da wata kisa mai ban mamaki ta yadda za ka san arzikin mutum ba zai taɓa kufce masa ba Shi shine yake ba da labari cewa akwai wani mutum da ya faɗa rijiya da ya faɗa rijiya sai ya zamanto cewa aka fi kururuwa aka fito da shi sai ya zo yake ta ba wa mutane labaran yadda ta faru wani ya ruga da gudu ya ɗauko mai nono ya sha yana cikin ba da labarin nan sai yake koya nuna wa mutane yadda ya faɗa rijiyar nan sai ya zamanto cewa an kasa ciro shi kawai sai matacci aka fito da shi muhallu shahid a cikin kissar duka shine a Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara daga cikin rabon shi na duniya akwai nono wannan shine dalilin da yasa ya fito sai da ya sha nonon nan sannan ya koma rijiyar ya mutu saboda haka shi yasa za ku ga mutane da yawa sai ya kusa mutuwa sai Allah ya ta turo mai arziki ya ta turo mai arziki ya ta turo mai arziki saboda dole abin da aka rubuta masa sai ya ƙare kafin ya mutu wani za ga ba zai samu gidan kanshi ba sai dab da zai mutu wani sai ya sai mota sannan ya haɗari a cikin motar ya mutu saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta masa arzikinsa ala kulli hal mutane da yawa suna samun matsala wajen su yi tunanin ya kamata su tara kuɗi saboda gaba saboda iyalansu wannan din rashin sanin hakikanin Allah subhanahu wa ta'ala ne a suratu hud Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba ba wani abu da yake yawo a bayan ƙasa face azurta ta yana kan Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani ƙwaro babba da aka ganshi kullum sai ya wani abu sai ya shiga ruwa sai ya fito da aka yi bincike sai aka gane cewa akwai wani ƙwaro ne ɗan uwan shi da Allah ya halicce shi makaho saboda haka sai Allah ya turo wannan ƙwaron kullum ya kai mai abinci ya fito saboda haka kar mutum ya damu da me zai bawa yaran shi lokacin da Umar bin Abdulaziz zai rasu sai aka ce masa gashi zaka rasu kuma baka bawa iyalanka komai ba duk da ya yi halifan musulunci sai ce musu iyalai na ɗayan abubuwa guda biyu ne ko dai su zama mutanen kirki to Allah yana ce a suratul araf inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin ko su zama mutanen banza to ni ba zan ban musu kuɗin da zai zama ya taimaka musu ba saboda haka yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari wajen neman halal ɗinsa amma kuma ya yi ƙoƙari wajen dogaro ga Allah da neman halal saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darussan da za su zo nan gaba kafin lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh